muqaddim ko ko na ba alhawa sarqabul awwal daga cikin abin da ke bata zukata akwai hawa wanda yake ba ce littafi mufsidatul qulub abubuwan da suke bata zuciya to abun na akwai abin na ni ban tsaya na yi nazarin hotunan ba alhawa ita ce gaba wajen ɓata مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن اتباع الهوى بين هوى عن الخير صاد كمان كتيني اتباع الهوى صاد عن الخير بين هوا ينا دوتي الهين دو ابو ماي الهيري ان هوا تشيغو زي لالاشي to ai in ka lura wannan ne ake cewa wannan duk shi ilalata mana lamari duk abin da aka ɗauko za a yi tiriyan tiriyan ana zuwa kan mutum sai da ya saki hanyar shi shi ba zai yi ba to ka a zai yadda ya bi ko misali aka ce maka na neman taimako kai mai neman taimakon baka bada ba ya za a mutane za su ba a sai a ce a je a samu masu kuɗi ko kun ba a ganin cewar yadda yanzu masu kuɗi suka ɗauki malamai inda suke raina malamai saboda ba wani abu ne hawan ne ya ja walil aqali mudaddu yana kishiyantan hankali li'annahu yuntiju min al-akhlaqi hawa na haifar da halaye ko qaba'iha mafi bunin sa wa yuzhiru min al-af'ali fada'iha hawa na bayyana a ainihin e, daga ayyuka abubuwan kunya su wa yaj'alu sitral muru'ati matukan yana sanya lullubin mutunci a kece ya fito fili keta hmm? eh matukan eh kaga ai ba ma yage shi akai ba ba yaye shi akai ba sai ya tashi yayi kaga ba magana ya koma wa madkhalu sharri maslukan hawa nasa ainihin ma hanyar sharri a barbi ko hanyar sharri ce a burbi a bumbi ko a barbi mace ce alhawa subhanallahi matiyatul fitinati. abun hawan rikici kenan duk wani fitina da zai taso za ka ga kan hawa zai hau duk wata fitina da za ta taso za ga ta kan hawa za ta hau wa duniya daru mihina duniya gida ne na jarrabawa kai sadaka sadaka duniya na babu alheri cikinta ko kuma babu zaman lafiya a cikinta in ka gama wannan wancan za ka tarar in ka gama wannan wannan za ka tarar idan ka zauna su zubo maka in ka tashi su tare ka ba ran da za ka rabu da fitina sai ran da suka haƙa rami suka binne ka sai dai kuma can ma akwai labari wata fitina za a shiga fanzil anil hawa taslab Shawar ka daina hawa za ka kubuta amma fa ba na jin za ka iya sauka magana dai ga ta nan ba wahala amma fa ba na jin za ka sauka mu sauka daga hawa Wa ar anid duniya ta ganam ka rabu da duniya za ka ribata wala ya gurrannaka hawaka kada son ranka ya ruɗe ka bitibil malahi da daɗin shagala wala ya gurran naka hawaka bitibil malahi daɗin sha'awa malahi na san zaka ce me yasa ba zaka ce kaɗe kaɗe ba shaidu na sun wuce haka ka duba fa akwai malamin da yake cewa idan baka ci gida ba ka cuci kanka kai ka cuci jahilcin ka yi cuce ka da ba za ka ji kiɗa ba kai asara kuma shugaban malaman wata jihar ne ka yadda ka san mukami na haukata mutum ne har in ba ka je kiɗa ka cuci kanka don haka fa ga shafa ga ɗan anace ga ɗan ƙwairo ga gambu ga wane ne ga menene ga sauransu masu waƙan laraba wannan ga su na turanci ma yana jin turanci ga su nan ko ina kawai akwai fasaha ciki hmm? eh, da yake shugabancin malaman eh, ba wai shi ne ya sa shi haka ba dama shi yana da wannan hali eh ba shi ne dama yana da wannan hali. Eh. gaskiya ne da lala shi ne shugaban malamai wanzu shugaban malamai to ta yi ba da tun da ka ji haka ya yana da abubuwan faɗi a kansa irin nashi ina da su irin nashi sai dai ba dole su gamsar da kai ba wala taftatin ka duniya kada duniya ta fitine ka bi husnul awari da kyawawan kayan aro aro ne fa muddatul lawi tsawon giwasanni malantan katewu wa ariyatud dahari turtaja kayan aro na zamani karbe shi ake ba nan mutuwa ta tarke wani a cikin masallacin nan ba ta karɓe kayan aronta ka ce eh to eh aini kullum magana na ban zo na gan shi ba amma dama kullum na son kai magana ana ce kai ne ka fara zuwa kan shi sai ka fara zuwa kan shi aka ce kuma tun lokacin da masu hankali zaka ce da suka ga ya dafa shi ya dafa shi ce ko kai shi asibiti wani daga nan yace mutum na ya mutu tun da irin shi da ka ji bai gan shi da irin halin da shiga ciki sai sai wannan ya mutu ba ka gani yadda yi wannan ma glass ne shi hmm? ina ji glass ne shi ne ban ji ba ina ji glass ne shi ne wannan to a nan wurin go da nashi an haɗa masa da nashi bai ma zo kan karatun ba ko eh na ce bai fara bai zo kan karatu bai fara zuwa ya zauna ce zai karatu to wannan bai shan wazi ba kullum na ce mace mako na fito nan ina son yi kokari in ga cewa na yi niyya baran koma ba kaga to kan ma in yi ga wani yayi amma na kafa da yaushe za mu gane yaushe za mu gane yaushe za mu faɗaka to shi yasa nake ce muku hawa ba za mu batta ba ya ce yanzu ana hawa ce ba za mu bari ba sai dai mu dai mana mummunan fata eh ya amma mu shi to bismillah ai dama turika liyata amana in ka samu hanya ka zo ka kawo mana ba haka ne ba ai kai kasancewar cewar mai koyo mai koyarwa ana koya masa ma da da gaske koyarwa ta da gaske ce to ana koya masa wallahi malam mai koyo da dama wurin koyo ake koyon abubuwa duk wanda ke da ilimi zaka je ya karu a kan shi ya karu a ɗalibansa ya karu yara suke wasa a kan titin ka kalle su ka abin da sai ka karu in dai mutum ba mutakabbiri ne ba za ka tadda su suna gwaje-gwaje suna gwaje-gwajen sun ka koma gefe ka zauna in shirmen ne ko kuma ilimin ka bai kai irin wannan wanda za ka ba sai ka abun nan ko ala da kallon ce o oh, oh. in ka kalle su kawai sai ka ce abun duniya bai dame su ba dubi wannan ya kwallo da gudu ta ta ta ta dubi wannan ya dubi wannan ya gutta ya haka dubi wannan ya haka yanzu ka gani ba zan iya ba ko wannan ya ishe ka wani yayi ka samu karuwa anan ce o oh, yanzu su yanzu ba magana da ka ga musu su ji in suna tsalle-tsalle ka kalla wani lokacin tsalle-tsallen su za ka kuka suna guje-guje ka kaza ma kai ka kama kuka yanzu ba zai yi ba hmm? to haka turjaja sai je za a abun aro za a karba sai a yi dare ce gaskiya ne muna fama da kayan aro sai gaban mu aka turo shi shi aka ce ne kawo kayan su aka ɗauka aka wuce aka bar mana ga wannan ariya tuddari tortaja idan ka fito daga gida ba dole ka koma ba in ka shiga ba dole ka fita ba amma mun kasa riƙe wannan ya zauna mana cikin zuci mun kasa ni da kasa ne na kasa duk lokacin da nake cewa zan ban taba shiga riskin da na shiga riskin na ce in Allah da dai wannan ta yi kai in dai na sha wannan jikon in dai na sha wannan jikon za a ga wanda zan yi lokacin da aka kama mu don daga inda aka mu ha aka je ta dariya nake a zuciyata ka ha a fili dariya nake ni mamakin da nake ce yanzu da mala'iku mutuwa ne fa kenan yanzu haka mutuwa za ta zo ta yi ni ban shirya ba in mutu bari in dai har na sha daga wannan to ko zan zauna cikin shiri na da mutuwa malan gafala nake kada ka ji ina cewa wani mugaffal ana awwal mugaffalina kalmar ne da daɗin faɗi da daɗin ka zagi mutum da shi to amma kai ne shugaban mugaffalai don dai yara ba da masu zama ba dama sa ana ce masa mugaffali kawai da je ce ka yi shuru ka ce ga kanan mugaffali wallahi an kafa ka yi daidai za ka tuno hujja nan a zuciyarka lokacin da ka shiga riski za ka mutu yawa za ka mutu gobe me kai alkawali a zuciyarka ban gaya kowa ba amma na ce za a gani har maganar da nake gaya muku dariya kuke mata a ce misalin abun ina cin gyaɗa ce kai lokaci ya yi yaran na yansu na jira na in bar ga guda biyu nan ga dibino nan ah, su su muhammadu su sa su je su samu dibino su kwashe min ai yaran da suke abin da suka je jin aka samu dibino na akan teburi su kwashe to yanzu maimakon ka in ce kunya ma ko don suna kwashi kai ma salamu ne zai bar min dibino shuit ina fannin ya faɗi ya ɗauke an masa magana ce wallahi ba ni kaɗai na sha ba wallahi ni ba ni kaɗai na sha ba muna da yawa wa yabqa alayka ma tartakibuhu min al abun da ka aikata na haram yana nan aje tare da kai wa taktasibuhu min al-ma'asimi a tsaya nan To, Allah ba mu iko, ya zama ta yi mana amfani bayani. Eh. kada ya zama bayanin da mun yi kuma ƙarshen ta mu ci gaba da zama inda muke Dari da tamanin.